shugaban ƙasa muhammadu buhari zai zo ƙaddamar da waɗannan asibitoci waɗannan asibitoci kamar da kuka sani suna an sayi kayayyakin aiki wanda yake duk wani asibiti a najeriya idan ya samu irin wannan kayan aiki to za a ce wannan asibiti ya riga ya bunƙasa abin da muke nufi a nan shine mutane da suke tafiya ƙasashen waje domin neman magani su da mummunan kuɗi wajen shiga jirgin sama da mummunan kuɗi biya kuɗin hotel-hotel da mummunan kuɗi wajen biyan likitoci da magani da kuma zama a can to muna so wannan a sauƙaƙe wa al'umma musamman a nan jihar kano ya zamana muna da manya-manyan asibitoci waɗanda suke akwai kayan aiki irin na zamani akwai kuma masana likitoci da nas nas da ingozoma da sauran masu sarrafa wato na'urori na asibitoci ya zama da muna da su domin mu rage wannan tafiya kasashen waje da ake wajen neman magani alhamdulillahi zan iya cewa mun cimma wannan buri a yanzu haka muna nan ana koya wa likitocinmu da sauran nas nas da sauran masu taimakawa a aikin asibiti da masu sarrafa waɗannan na'urori ana nan ana koya masu domin a tabbatar da cewa waɗannan na'urori da aka kakkafa ba su lalace ba ku jama'a muna gode maku kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka